الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يبعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتن المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 23 ga watan goma shekara 2016 kamar yadda muka yi alkawari sanarwa duk da bata abin nan ba yadda ya kamata wajen cewa za a gabatar da karatu wannan masallaci na dan fodiyo kamar yadda masu bibiya suke bibiya sun san duk ranar talata muna karanta littafin alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba na babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz a wannan masallaci to mun sanya ka'ida cewa duk lokacin da wani abu ya taso yau muna da karatu lahadi a masallacin matasa na Riyadu salihina da kuma littafin as'ilatun qadish shababi shi'a ila al to duk lokacin da wani abu ya taso za mu fuskanci abu gwargwadon abin da ya ainihin wato taso a daidai lokacin da ya taso wasu matsaloli sun faru wanda muka ga cewa lalle ya zama wajibi mai karatu a kansu jiya mun yi karatu a kabala mai taken waliyan gaske ko naɗin fasta wato waliyan gaske ko ko waliyan da aka buga aka naɗa a fasta wasu suka naɗa su sau da haka mu mun yadda da waliye sai ka koma ka ji lakcir wani waliye ne muka yadda da su Takin lakcir da zamu yau shine an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu Munafuncin munafakai zai ci gaba da bayyana imanin masu imani kuma zai ci gaba da tabbata Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dama ya ce ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alaihi Allah ba zai taɓa kyala masu imani akan abin da suke da'awa na imani ba hatta ya mizal khabisa min at-tayyib har sai an ware an fitar da khabis datti sannan an fitar da abin da yake tayyib ne ainihin wato mai tsarki ahli sunna suna cikin jarrabawa a duniya gabaki ɗaya. kowace ƙungiya tana ganin a kowace ƙasa ba ta da matsala a duniya sai a halin sunna da kuma haka annabi ya faɗa ya ce bada al'islamu gariban fasa ya udu gariban kama bada musulunci ya fara baƙo kuma zai koma baƙo kamar yadda ya fara ya ce farin ciki ya tabbata ga baƙi ranar alkiyama aka ce suwaye baƙin nan annabi ya ce unasun salihu na fi unasun so in kasir mutane ne ɗan kaɗan cikin miyagun mutane masu tarin yawa a wani gurin ya ce ma waɗanda suke bin su kaɗan ne wanda suka saba musu suka ƙi bin su sun fi ainihin wato yawa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma faɗa ya ce almutamassiku bi sunnati wanda zai ɗauki karantarwa ta ya riƙe indaktilafil ummati lokacin da al'umma take saɓani ya ce kalƙabi da alal daidai yake da wanda zai ɗauki garwashin wuta ya dadime shi ya riƙe idan ko yanzu ka je ka samu wani ɓungulelen garwashin wuta ka dadime shi ka rike za ka ji abin da zai biyo baya kuwa ko dai idan kana so ka amfani da abin in ka rike tabbas sai ka ƙone idan kuma ka kasa daurewa kana yadda shi sai ya mutu a irin wannan zamanin da ake ciki duk wanda bai yi hakuri wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to daga ƙarshe yadda ita zai ainihin wato yi abu na farko da nake so in gina wannan karatun a kan shi ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙul ka ce musu hadihi sabili wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yazo babbar ajandarsa shine kira mutane zuwa ga Allah ba ga kanshi ba wannan kuma shine tsarin da malaman sunna suke akai tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu zaka ga ba ɗabi'ar su bace kiran mutane dan a girmama su sai dan a girmama addini malaman bid'a su ne ɗabi'arsu shi ne a girmama su ko addini zai ruguje shi yasa Allah ya ce masa kulka ce a hadihi sabili wannan ita ce hanya ta. a nan gurin Allah maɗaukakin sarki jingina hanyar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gurin ya jingina hanyar zuwa ga mumine wani gurin Allah ya jingina hanyar zuwa ga kanshi Allah ya faɗa a suratul an'am yace wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu Allah ya jingina hanyar yace tashi ce anan gurin ya jingina hanyar zuwa ga annabi yace kulka ce musu hadihi sabili wannan ita ce hanya ta a suratul nisa'i ya jingina hanyar zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina ya bi wani tafarki wanda ba na mumine ba ayar da ta zo cikin suratul an'ami da Allah ya jingina hanyar ya ce tashi ce malamai suka ce saboda Allah madaukakin sarki shi yake umarni ya ce ga hanyar da za a bi nan kuma da ya ce hanyar ta annabi ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai wa mutanen duniya bayani ga hanyar da Allah yake so a bi waccan kuma da ya ce hanyar ta sahabbai ce saboda duk wani mutum da ya fara zama akan hanya dodar a cikin wannan al'umma to sahabban manzon Allah sun riga shi shi yasa Allah yake kulka ce hadihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kaina ba sannan ina kiran su ne ala basiratin akan basira ana wa manittaba ani da duk wanda ya bi ni wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina kace ni ban kasance daga cikin mushrikai ba shi yasa malaman lugha suka ce idan an ce albasiratu kalma ce da take zuwa da ma'anoni da dama a larabci akan ce albasiratu ana nufin quwwatul idra karfin riskan abu ana ce masa basira a larabci sannan akan ce albasiratu shine i'tiqadul qalbi abinda zuciyar dan adam ta kudirce ana ce masa albasiratu sannan akan ce albasiratu shine ana nufin alfitnatu tsabar kaifin hankali ana ce masa albasiratu sannan akan ce albasiratu da ma'anan alma'arifatu wal ilmu sani ko alma'arifatu wal yaqin sanin abu da kuma samun tabbas akan abu ana ce masa albasiratu a yare na larabci sannan akan ce albasiratu ana cewa alhujjatu hujja da dalili sannan akan ce albasiratu da ma'anan al'aqalu hankali sannan akan ce albasiratu da ma'anan al'ibratu in ya zamanto mutum yana da lura akan abu ƙwarin gasken gaske akan ce al'ibratu sannan akan ce al'ibratu da ma shahidu, mutumin da yake halacci a guri akan ce al'ibratu shine as-sitaratu tugattil bab labulan da ake rufe kofa da shi ana ce masa albasiratu. basiratu sannan akan ce al-basiratu shine kullu da junnatan duk abin da ka rike shi ya zama maka kariya ana ce masa albasiratu a ainihin wato irani a na larabci karkashin wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, a dukkan wani maukifi da za zamu magana ko da kasancewan mu yara da ba mu da shekaru da yawa to za mu yi ƙoƙari ya zamanto magana muke ta ilimi da hankali da sanin ya kamata domin bahaushe yana bambantawa akwai dattijo akwai tsoho dattijo a gurin bahaushe shine wanda koda matashi ne ya san ya kamata tsoho kuma shine wanda gashi da shekaru amma bai san me ma bai san ya kamata ba shi yasa bahaushe ya bambanta ya ce akwai tsoho akwai kuma ainihin wato dattijo domin kullun ya amalu ala shakilatihi ne kowa yana aiki ne akan kan niyyarsa kowane tsuntsu kokan gidansa yake kowa yana kyauta ne da abin da yake gurinsa da haka in mutum ya koyi ilimi da tarbiyya da masanin ya kamata to shi ya kamata ya zamanto yana fitowa a bakinsa kuma kowa abu ne ya haɗa ku da mutum a babi na addini to ya karka taɓa shaksiyarsa abin da ya na ba daidai ba a addini shi za ka ɗauko ka warga za ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi amma idan ka ga ana tattauna matsala ta karatu mutum ya sauka ya koma wani abu to ba shi da abin da zai faɗa dole kuma wanda bai da abin da zai faɗa ya koma neman faɗa wannan shi ne allah maɗakafin sarki ya mana taufiki abu na biyu a ƙarƙashin wannan ainihin wato lakta asasi na farko wanda ya sa musulmin duniya da shi aka rabu kuma ba ran da za a haɗe inda musuluncin za a yi abinda ya sa na faɗi wannan rukunnan imanin musulmin duniya guda shida ne sannan shika-shikan musuluncin su guda biyar ne su kuma shi'a sun akkasa rukunnan imanin su guda biyar ne sannan shika-shikan musuluncin su guda shida ne wa'annan su ne akkasa wanda aka yi yan shi'a suna da aƙida aƙidar su kuwa akwai aƙidar da ake ce mata al'imama sannan suna ce mata alwulaya, shi yasa za ku ga hattasha suka buɗe da suna mai alwulaya. to wannan alwulaya ɗin idan baka san ma'anashi ba zan faɗa maka ma'anashi yanzu Alwulaya ɗin nan yana nufin shi ne shugabanci kuma abin da suke nufi da shi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya rasu ya nada wasu mutane guda goma sha biyu cewa su za su shugabanci bayan bashi yadda da shugabancin wa'annan mutanen ɗaya ne daga cikin ɓangare na rukunin imani ɗaya ne daga cikin ɓangare na shika-shikan musulunci wa'annan mutanen mutum na farko shine Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi Ali bin Abi Talib kafin hijira na da shekara ashirin da uku. Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya rasu hijira shekara arba'in. Mutum na biyu akwai Alhassan bin Ali ana ce masa azzaki, ana ce masa almushtaba an haifi Hassan ɗan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma yana da shekara biyu hijira na da shekara biyu. Hassan ɗan Ali bin Abi Talib ya koma zuwa ga Allah hijira na da shekara hamsin. Mutum na uku akwai ainihin wato Al-Husaini bin Ali ana ce masa sayyidu shuhada. an haifi al'imamu Husaini hijira na da shekara uku ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara 61 mutum na hudu shine Ali bin al-Husaini wanda ake ce masa Zainul Abidina ana ce masa as an haifi Ali Zainul Abidina hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 95 mutum na biyar shine Muhammad bin Ali ana ce masa albaqir ana ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara hamsin da bakwai ya rasu hijira na da shekara ɗari da sha hudu mutum na ainihin wato shida shine ja'far bin muhammad ana ce masa as-sadiq ja'far as-sadiq wanda suke jingina kansu su yan shi'a suke cewa suna bin mazhabar jafariya ana ce masa abu abdullahi wani abu da zai baka mamaki idan kana karatu yadda Jafar ɗin nan yake jika ta ɓangaren Ali bin Abi Talib ta ɓangaren uba kuma jika ne ta ɓangaren Sayyidina Abubakar ta ɓangaren uwa amma in shi'a saboda ba su da mutunci kuma su zagi kakan shi shi yasa yana gyara takobi wani ya tambaye shi ya ce masa me hukuncin yama takobi kwalliya sai Jafar Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce wa mutumin ai faqad hala abubakar na siddiqu saifahu, ai abubakar siddiqu yana matakobin shi kwalliya ma sai mutumin ya kalle shi yake masa ataqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu al-imamu jafar as-sadiq fa wasaba batan sai wani irin zabura wastaqbal al-qibla sai ya kalli al sai ya ce faman lam yaqul lahu siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiku ba fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah yace kada Allah ya gazgata magana shi shi kuma duniya da lahira haka ya faɗa to al-imamu Ja'far Sadiq an haife shi hijira na da shekara 83 ya rasu 148 sannan akwai Musa bin Ja'far ana ce masa al ana ce masa Abul Hasan ana ce masa abul hasan al ana ce masa abul hasan al-madi ana ce masa abu ibrahim an haife shi hijira na da shekara 128 ya rasu 183 sannan mutum na takwas shine ali bin musa ana ce masa ar-rida ana ce masa abul hasan sani an haife shi hijira 148 ya rasu hijira 203 mutum na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa Al-Jawwad ana ce masa Abu Ja'far Sani an haife shi hijira 195 ya rasu hijira 220 mutum na goma sha na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa Al-Hadi ana ce masa Al-Askari an haife shi hijira na da shekara 212 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma sha ɗaya shine ana ce masa Hassan bin Ali wanda ake ce masa al Abu Muhammad an haife shi hijira biyu da da talatin biyu ya rasu hijira biyu da sittin, sannan sai Muhammad bin al-Hassan suna ce masa al mahadi al-Hujja al-Ga'ib al-Qa'ib al muntazar wanda ana nan ana jiran shi sun ce an haife shi hijira biyu da da hamsin shida. an biyo shi za a kashe shi ya gudu ya shiga wani ramin bira a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska sai duniya ta lalace sannan zai dawo da kuma ɗaya daga cikin aikin da zai idan ya dawo zai zo da ƙura'ani sabo sannan zai rusa ɗakin ka'aba sai ya tayar da matar manzon Allah na Aisha ya tsaye mata da haddi da wannan yana daga cikin aikin da mahadi zai idan ya dawo to wayannan mutanen da na lissafa guda goma sha biyu yadda da cewa annabi ne ya nada su kafin ya koma zuwa ga Allah su za su yi khalifanci bayan shi wannan yadda da wannan ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda shida a gurin shi'a ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci shirkunan imani guda biyar a gurin shi'a na sha faɗa a munasabobi da dama na ce tun da na fara karatu har zuwa yanzu ban san wata matsala ba wacce aka yi daidai tsakanin shi'a da musulmin duniya duk abin da ka sani to khilafuhu sabaninsa shine a shi'a yanzu kaga ai musulmin duniya ragowar ba rukunnan imanin su guda shida bane shika-shikan musulunci guda nawa to na shi'a nasu na musuluncin guda shida na imanin guda biyar an akasa ko ba akasa ba wannan yasa suka kawo a cikin usulul kafi kuma yanzu muka ce a usulul kafi ba wani dan shi'a da zai mana musu dan sun san muna da shi yanzu ba da bane da zamu magana mu ce an faɗi kaza a littafin ko kace a je a kawo ka san akwai yanzu akwai littattafan a hannunmu an kawo a cikin usulul kafi suka ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai suka ce alwulaya wannan tashar da kaga sa an sa sunan alwulaya to ma'anar shi shine yadda da shugabancin mutane goma sha biyu cewa su annabi ya naɗa kafin ya rasu don haka da abubakar da umar da usman allah ya ƙara musu yadda da suka yi shugabanci kafin waɗannan to a gurin shi a manya-manyan tiƙa-tiƙan furɗa-furɗan kafirai ne wannan shine suka ce na farko as-salatu sallah wa zakatu zakka wa sawm sai azumi sannan sai haji a wata ruwayan da suka ce buniyal islam ala khamsin sai suka ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakka wa sawm shahr ramadan wal hajj wal hajj ila al bait sai suka ce wal wilaya kaga shika-shikan musulunci da ka sani guda biyar shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko sai manzancin manzan Allah sallah zakka azumi aikin hajji ba shi bane shika-shikan musulunci to a shi akwai kari shine alwilaya sai ka yadda da shugabancin mutanen nan guda goma sha biyu Da haka suka faɗa suka ce wa'annan kuma dukka da shaidawa da gaskiya ba abin bautawa da gaskiya sai Allah da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sallah da zakka da azumi da aikin hajji kamar yadda wata ruwayan ta zo suka ce daga zurara an abi jafar yace Buniyar islam ala khamsati ashiya ala sala waz zaka was sawm wal wal wilaya qala zurara sai zurara ya tambaya yace wa ayyu shay'in min zalika a azamu a cikin wa'annan wanne ne yafi fa qala sai yace al wilayatu afdalu yadda da shugabancin wa'annan mutanen kenan yana gaba da kalman wa kalman shahada yana gaba da tabbatar da manzancin wa sai suka ce li'annaha miftahuhunna domin ita wannan alwilaya din wannan dai kalmar da kaga sun sa to idan baka san ma'anarta ba wannan shine ma'anarta yadda da shugabancin mutane guda goma sha biyu bayan annabi kuma wa'annan mutanen yadda da shugabancinsu yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji yana gaba da kalmar shahada da aka shika-shikan musuluncinka guda biyar ne amma na shi a guda nawa ne guda shida da aka tun daga asasi an riga an samu ainihin wato matsala shi yasa malamai suka ce idan ka kalla zaka ga abubuwa kamar haka kaunuha na farko a azamu wa ajallu minan nubuwa a wajen su tafi annabta karfi sannan na biyu kaunuha a'zama ma ba'a sallahu bihi na biyahu, ita ce saboda ita ne ma duk wani annabi da Allah ya aiko a doron ƙasa ya aiko sannan wannan kaunuha rukunan min arkanin islam kasancewar ta rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan a cikin rukunan musuluncin ma ta fi kowane rukuni girma yanzu dan girman Allah a nan gurin an saba ko ba saba ba kuma ko ka yadda da guda biyar din nan fa a gurin in baka yadda da wannan alwulaya din ba na rantsi da Allah a gurinsu suna maka kallon ba musulmi bane kai da na saurari wani program an nuna wani dan shi a tambaya wani ya bugo mai waya me zaka ce kan Abubakar da Umar da Usman yace eh su ma sahabbai ne kaman kowa sai dai darajar da ake ba su ne dai gaskiya kaza kaza kaza kaza na ce to matakin ne bai kai ma nan gaba sai ka ji in an kira abubakar da umar ɗin an kundumo zagi ka jira ka gani in allah ya maka tsore sai ya faru to sannan sai rukunnan imani na musulmi rukunnan imanin musulmi guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wannan duk musulmin duniya wannan shine rukunnan imaninsu kuma ƙur'ani ne tabbatar da wannan ya faɗi guda biyar a ayoyi guda biyu aya ta farko a baƙar ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan guda biyar a suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida Ƙaddara kuma Allah ya faɗa yin qaddara a cikin Qur'ani da yawa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara fa qaddarna fa ni'mal qadiruna Allah ya faɗa yin ƙaddara da a Qur'ani amma addinin shi a rukunnan imaninsu guda biyar ne na farko a tauhidu haka suke faɗa sai ka je ka nemi tafsilin tauhidi a gurinsu mutum gashi yana cewa a tauhidi amma bai hana kuma ka ga ya zo mutuwa yana kiran ya hussein ko ya ma'adi. na biyu akwai annabuwa annabta na uku akwai almi'ad makoma sannan na hudu akwai al'adalul ilahi adalcin ubangiji sannan na biyar akwai al'imama wannan shugabancin sannan sukan ce alwulaya idan aka ce abu rukuni ne in fa aka samu guda biyar ɗaya ya lalace duka rashin samun ɗin ya lalata sauran yanzu sallah ba akwai rukuni a cikinta ba kamar karatun fatiha ko kuwa kamar ruku'u kamar sujjada duk abin da yake rukuni ne a sallah idan aka rasa shi a sallah akwai sallah ba sallah to tunda wannan rukuni ne a gurin yan shi'a kenan yanzu idan ka yadda ma da at-tauhidu ka yadda da annubuwa ka yadda da almi almi'at ka yadda da al'adul ilahi idan baka yadda da wannan al'imama din ba yanzu rukunin ya faɗi ko bai faɗi ba kai a gurinsa musulmi ne to shi yasa tunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da su suke faɗa sahabbai ba su yadda da shi ba ma hasali su suna ganin wanda ya zo ya kwaci shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine Abubakar sannan sai Umar sai Usman yanzu kai da baka yadda ba an ce kafiri ne to ya kuma wanda aka ce ya zo ya kwaci shugabancin ne ai shi yafi cancanta ya zama kafiri wannan yasa saboda adalcin da ahli sunna suke da shi duk da <clears throat> sabani da fahimta da muke da shi da su ‘yan ɗariƙu, ‘yan uwa ‘yan ɗariƙu, kuwa, to muna mun haɗu da su akan wannan asasa Rukunin imanin nan wanda muka yadda da shi shine abin da suka yadda da shi. Wannan rukunin na musulunci da muka yadda da shi shine suka yadda da shi. Sahabban da muke girmama suna girmama su suna girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wannan yana daga cikin adalci da ahali sunna suke tun da muke saɓani da kuma rashin fahimta akan wani abu ka taɓa jin ahali sunna ya fito ya ma ɗari ƙaƙage ce yana zagin sahabbai daga lokacin da ka ji mun jefu wani da zagin sahabbai ɗan ɗariƙa ne ko ɗan shi'a Ɗan shi'a ne ba ɗan ɗariƙa ba ne. da haka wannan ƙa'idar da Allah ya ɗora mun cewa wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba da kuma wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wannan ka'idar muna nan ainihin wato akanta mataki na uku na wannan karatu shine wane ne hallur maraya wannan shine mataki na uku wane ne hallur maraya hallur maraya wani mutum ne da ya san na farin sani ni ma na san shi farin sani domin yana lera street a nan ya taso ni kuma ina alƙalaro na san shi farin sani ba farin shanu ba kuma na san shi matsoraci ne mutum ne wanda zan faɗa muku wasu abubuwa wanda har wata shaksiya ta sai da ya taba amma wannan kare dame ka ai anan muka faɗa maka sai in dai mutuncin mu zaka keta akan addini mun baka dama ka keta ga kanan gashi ka keta amma dai dama duk wanda ya taba addini to mu kuma ya jira abin da zai same shi wannan shine wannan shine abu na farko abu na farko idan ba ku manta ba duk wanda ya san shi mutum ne da yake neman duniya ta kowane hali sai bai samu ba ana nan ana nan sai Allah ya kawo arniya kowa kun san irin fafutuka da faɗi shi da aka yi ta yi wajen yadda ya dage wajen wa arni kamfen da yadda aka zo aka kafa gwamnati don faɗa muku wani abu ne na ban mamaki mutumin da ya zo aka ɗauki kafcecin mukami aka bashi a ƙarƙashin arne kuma yi ma arne kamfen ta kowane hali wai kuma sai gashi yanzu yana cewa wai ni ina wa'azi ina ci da addini da wanda aka ba mukami da sunan addini da wanda ba a taba shi komai ba waye ya ci da addini amma ya ce wani nake ci da ainihin wato addini satin da ya wuce sati biyu yana karatun bukhari da yana karatun bukhari sai ya zo ya yi karatu ya ɗauki minti wajen ashirin da bakwai da wasu ‘yan sakonni sai magana a cikin maganganun ya taɓa malamanmu wannan gaɓaɓin duk ina zo ba zan yi magana a kansu ba zan tsallake su don ba su yi mana tarbiyya a kan idan an taɓa mutuncinsu ba a kare su amma dai tun da ya taɓa mutuncin wanda wajibi ne a kare mutuncinsa addini to za ku ja abin da ya faɗa wannan shi ne abu na farko yana karatun bukhari da yana karatun bukhari a wajen wannan karatun bukharin ne ya yi wa'innan maganganun banzan da ya ainihin wato yi lokacin da ya yi wani ya kira ne ya ce min hallar maraya ya yi karatu ya ce kaza ya ce kaza na ce mai ni ba na ɗaukar jita-jita ya bari sai na ji ina nan ko zaune sai wani ya turo min karatun na saurara tun daga farko har ƙarshe da na saurara tun daga farko har ƙarshe sai na ji abin da ya faɗa da na abin da ya faɗa sai na kira shi ta waya don mu mun faɗa musu akan wannan sunnan ba wata mata da ta haifi ɗan da muke jin tsoronsa babu saboda haka bari ku ji wayar da muka yi da shi ta minti shida zuwa ainihin wato bakwai

ma kuma duk lokacin da mutum yake karantarwa ka'idar sun za ku ta su kun bila da kuma tabayyun ya kamata ya dinga tabbata na'am wanda ya zama da magana da kuma ya kai na tuna kun dena abin da ka faɗa ba labari a gaba ma na'am shi ne zan yi abin da na tuba abin da a bani labari to shi da daddare ya tuno karatun na saurara na'am a cikin abubuwan da na saurara na ke bari kira ana gaba da mana ke yiwu a cikin maganganun a abin da za mu karɓa daga gurin mu na gaskiya mu ma ke yiwu a abin da za mu karɓa daga gurin mu na ainihin wa gaskiya haka ne na eh, abu na farko daga cikin maganganun da ana gaba da mana ne ta ce son wani shugaba ne ne ta ya wato mutanen masu sukan suka shugaban cewa ya kashe gida a kowace kashe ɗan gida a shekara ko kawai da makamarin shi ma ya kashe eh ya kashe ne ta yi amfani da ko dai ya kashe bida ko ya kashe ɗan gida.

ka tsaya a fahimtar da guda a fahimtar guda ok to shi ke nan abin da yake faruwa an gafa da wani ni na ganin a babi na adalci inda ka magana ya kamata in neme ka misali abin da kuke nufi eh? mutanen nan kai in na ciwo ok ba ka taɓa jin na abin da ya karanta misali mun ɗauka wani zuwa ba ba ba suna an ji na ɗaya? to ga na biyun nan kana ji ko ta ce na farko a ta su mun sha a karatu suka mu muna wa'azi batan shi da sahabbai mu abu wuta maka tafiya a kai duk mutumin da ya ce mana zai yi ta fahimta mun bar Allah al'amari haka ne to amma ina ganin dai zai faru eh, domin ni na ta da baki na ah, a'a ba ta ji ai ba ka ji abin da nake so in faɗa ba eh, shehu usman dahir bauchi ya ta faɗa a karatu cikin cewa lallai tabbas mutanen nan suna zagin ah, mu kawai muna faɗa suna yi muna faɗa su ta su ya fahimta ne su mu da muke ci duk wanda ya ce mana misali eh. ba ma yi jama'a shi a suna da yawa stereotyping da turanci da cewa mutane gaba ɗaya suna kaza Duk da aka samu ya yi shi ya yi na san malam yana mazhabar malikiya ne idan haka matar kira da shigar da mama eh shine ai a matsayin ka da akwai ban mamaki da kike so ka fahimta eh abin ka je ka ci gaba da yin wa'azi suna zagin eh. ka sai ka ko eh. a wa'azi ka sai ya zagin ba shi da amma ba mu yadda wani ba ku yadda da muke gani ka sai ki kenan cewa mutanen nan za su ga eh. yau to a yadda ka ce ba musu zami ba ba musu din zami ba salamu alaikum wa alaikum salam a kuma ka ce a ko kuna kallon sa a matsayin musulmi to da Allah a matsayin ka na wanda kake bin mazhabar malikiya ne matsayin imamu malik dangane da yin shi'a dan sani ba baka sani ba ok me matsayin yau Usman dan Hudiya dangane da wanda ya Allah ya sabai malam Musa zakin sahabi kafirci ne eh zakin sahabi duk wanda riban sa ya tabbata karar da nassun Qur'ani kaman Abubakar a zage shi to wa ka taba samu ya zage a wata baka san gurin ba wa ka taba samu nace baka san gurin ba a abin da nake nufi a cikin su misali in ka samu wanda ya zaki sai na abu eh. sai ka fahimta to shi zazzakin da ka faɗa zazzakin da ka faɗa kake mutumin ciki ne kun shayin waya ni abin da ni mu'amala ta da shi abin da ya game da ina da decision da nake a yake karantowa cewa Allah ka ne wa awwal dan Allah ka ne wa awwal da sani da sani wannan sai ta ha sai ta yi ke aiki ok amma kai ba ka ji ba ni ba ji ba na tambaye shi ya ce muka amma ni na ji ya ce Allah ya shine ma a wani a tsarin abin da sun ji tun da sai ta yi mutane ta ɗauko eh. eh. a tsarin da mutane sai ke aiki da sanin ka eh. yau kuma abin da ban mamaki tana ta cewa ana za ta malam ai adal wa idan kuntum fa'adilu ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا haka ne da aka mana musa na haka barka ji assalamu alaikum wannan iya inda waye ta kenan sai barka ka dai an fahimta a iya inda waya ta tsaya kenan kuma kaga inda ya haifu shi ɗa ne in zai iya har gobe muna nan aƙidar da yake ka in ya isa yana ganin zai iya kare ta aiga ma sai ya rubuto min ya ce ka yi aiki da fahimtar ka sake kira kirana game da tamu fahimtar ni ma na rubuta mai na ce kai ma kar ka ƙara maganar da ta shafe mu in dai kana so ka zauna lafiya sai ya rubuto min kai ba da kai ake ba ana yi ne da malamanka ni ma na rubuta mai malamanmu sun fi ƙarfinka kuma babu wani wanda zai kula ka don baka isa ba kuma ba kuma ka jira ka gani in akwai wanda zai tamka maka kuma ka ce kai ɗan ɗari ne wannan maganar shi'a ake yi in dai kai ba wakilin shi'a ba ne da rigar ɗariƙa mai ruwanka shi ne rubuto min cewa wasu wasu ma ai a wurin sata aka kashe iyayensu ya ce za mu ci gaba da wayarwa da mutane kai shekul islam ɗahir bauchi ma ya yi irin maganar ɗazu Allah ya tsire mu daga kafirta musulmi kaga shi sahabi tunda ba musulmi bane in an kafirta shi ba wani abu duk inda wanda aka kashe iyayensu a wurin sata suka suke to kamata yi su shagaltu da yi wa iyayensu addu'a ba mayar da wa'azi ya zama hanyar cin abinci ba an fahimta yi shi ba amsa zan bayar akan wannan ba dan. mu ba mu gina akan wannan ba ko ni kace na yi satan in ban yi ba me zai dame ni eh kuma ka kaddara ma da gaske abinda ka faɗa haka ne wata rai tana ɗaukar nauyin wata rai eh ni ko ban ban biye mai kan wannan ba sai na rubuta mai shi sahabi saboda ba musulmi bane shi yasa kafirta shi shi ba laifi bane haka na rubuta masa Ta yanzu shi ne bari mu kunna wannan bidiyon mu ji abin da shi wannan mutumin ya ce za ku ji a cikin maganganun shi ya faɗa ya ce mutumin kirki ya san shi ya zauna da shi ba shi da ainihin wato matsala to shi yasa dama aka ce an almari la tas'al wa sal an qarinihi hifa kullu qarinin bil muƙara yaktabi ya tabi اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه منك اللعنة أبد الآبدين اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ثابت له على بابه اللهم العبد جميعا سألت أول ظالم باللعن وبابه أولا ثم الآن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الآن يزيد خامسة wannan istilahi ne na shi'a in ka ji dan shi'a ya ce Allah ya tsine ma awwalu to yana nufin abubakar kenan kuma kun ji yadda a ciki karara shi zazzaki ya fito ya ce Allah ka tsine wa banu umayya ga baki ɗayansu banu umayyan nan da yake karanta wannan zikirin yace Allah ya tsine musu usman yana cikin su abu safiyan yana cikin su muawiya yana cikin su ummu habiba matar annabi muhammad tana cikin su wanda ya karanta nan da yace Allah ya tsine ma banu umayya ga baki ɗayan su sannan yace Allah ya tsine ma awwal awwal shine abubakar Allah ya tsine ma sani sani shine umar Allah ya tsine masalisu salisin shine sayyidina Usman haka suke wannan istilaha din shi Allah ya tsine mawa ne da muke so mu janyo hankalin ƴan uwa akan shi musamman ƴan ɗari'u kiyayyar da kake mana in kana kin maka ka ajiye ta ka kalli dalilan da muke faɗa ba mu ba domin Allah madaukakin sarki abinda yace fa bashir ibad kai wa bani na bushara suwaye alladhina yastami'una alqawla wa'inda in ana zantuttuka saurarawa suke a ahsana yanzu wannan idan malamin ne tsakaninka da Allah yana jihar Kaduna nan wannan abin da na faɗa zai yi wa a ce bai san shi ba in malaminka ne kai a matsayinka na ɗan ɗariƙa wannan abin zai yi a ce wannan malaminka ne amma bai san wannan ƙadiyar ba amma kaga tsinewa abubakar da umar da usman ba laifi ba ne da haka ake ganin wa'annan cikakkun musulmi ne da bari mu sa maganan shehi Allah ya ƙara ma shehi lafiya shi kuma mai jimin shehi ya faɗa dangane da wanda ya zagi sahabbai ainihin wato a baya wannan shi ne inda ya wani ba tsakani ba amma tsakanin annabi mota da Allah ta alkinda ya wani abu guda inna mai rabbi wannan ko inna allaha fa'ala da ka sa fa'ala din karshe bayan an da inna bakirati wanda ya nuna martabar sai da abubakar shine sai Allah ya ambaci cewa shi tayin manzon Allah ne cikin alqur'ani saboda haka wajibi ga musulmi su rika jin abubakar inna ajika abubakar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mu'minin kirki umar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mu'minin kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar a kan uwarka annabi ya fi son umar kan ubanka annabi ya fi son umar akan uwarka abinda Allah ya fi so da annabi ya fi so ka fi so ko ba abinda ka fi so ka fi so abinda Allah da annabi ya fi so shi na fi so kai yanzu wane ne za a yarda ya mutu a kai da ɗakin Aisha a kunne shi ko da ko wajen maka da ya duniya ba za ka ba to a shi kenan Abubakar da Umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi ba ne bai kai kamar su ba saboda da ta ba da su wato sai mata musulunci ne Wata magana na bane ne kamar har yanzu ta sabon labari ya sake samu na bayan ba na ce na samu kasa daga zariya mai zagi abubakar da umaru yanzu ko na aka wani tarafi wai ake koya wa mutane a zariya ne na zagin abubakar da umaru amma amma san an ce wai wani ne ya kuma ranar uhud ba da ranar handak da ranar ai sai an mana wannan da gaske ranar uhud an wuce ranar haibar an wuce ranar handak an wuce to ya ina wannan take wannan hikaya sai ta Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa an dahu da Quraysh quraish wa bi wa a'udhu billahi wa amma jadrabi wa annabi da ala yarda kana an ci manyan dahu guda biyu dan na quraishawa da ƴaƴan su mata guda biyu wa Bakar da Umar da Aisha da Hafsa wa ai wa annabi salati duk ala jiya su hudu nan yanzu musulmi zai yi wannan tasawuri a cikin musulunci da wai suna koya wa yara wannan salati a zariya yanzu jama'a duk mutumin da yake zagin abubakar kai nesa da shi kai musulmi duk mutumin da yake zagin umar kai nesa da shi kai musulmi shin ka in ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kake samun sa a daki da abubakar da umar shin makiya guda biyu nan masoya annabi ne makiya annabi ne suke tsora ne kawai Allah ya ƙara mashi lafiya. Amin. kun san shugaba ya ce babanmu ne kuma malaminmu ne da haka ba za mu faɗi wata dun magana mara kyau a kansa ba muna ma roƙon Allah duk wani abu da yake damunsa to Allah ya yi masa shi kafin ya ba wannan duniyar wannan shi ne addu'a da za mu yi masa to maganar da na faɗa ɗazu na ce shehi ya faɗa don na yi alƙawari duk abin da zan faɗa to sai na ce ga kuma inda aka yi abin sannan sai in danna wani abin ma za ka bari mutum ne bayani da bakinsa ba ainihin wato albasa za ka ci masa ainihin wato aroma to irin wa'annan muna nan da su masu yawa yanzu a cikin irin wa'annan idan lokaci ya bamu za ka ga akwai ɗan shi'ad da yake faɗa cewa abubakar da umar idan eriyar sharan na isra'ila yana da kare to karen shi ya fi abubakar da umar ɗan shi'a yana faɗar wannan magana jiya na faɗa na ce ‘yan uwa wanda muke whatsapp da su akwai wani gurub da ake da shi hiwaratun bayan shi'a wa sunna wani ɗan shi'a da sunansa a jikin da namban wayansa da komai ya fostin a wannan shafin ya ce Allah ya tsine ma umar ɗan khatta ya ce har umar ya mutu bai daina luwaɗi ba abin da ya faɗa kenan fa dan girman Allah ku faɗa min yadda za a yi ana faɗar wannan maganar akan abokan manzan Allah wanda yanzu ga annabi a kabari ga ɗaya a cikinsu wannan yana nan wannan yana nan amma wani yana kallon wa'annan bayan Allah yana cewa ‘yan luwaɗi yanzu da za ka kalli wani gingime mai shahi a ƙasar nan ka fito gidan rediyo ko ka yi faɗa a social network a saki ka ce mai shehin ɗan luwaɗi dan Allah kasan nan za ta kama da wuta ko ba za ta kama ba amma sai sai da na Umar shine za a ce masa ainihin wato dan luwadi ba shi kaɗai ba zan sa wani abu na wannan shi ma Yakubu Musa ko Yakubu ya haya daga katsina ku ji abin da yake faɗa na tabbatar da cewa lallai matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su suka sa fozin suka sa guba suka kashe annabi

suna da nan da ke zama warwa suna da waya take tana addini da addini da waya ka ban su ko a karanto maka suna yin su to ka je ka bincika ko kuma ku da mutane ana sakin ka bayan ana sakin ka ko kai ka ma sai ka ban kai wannan ita ce maganar da shi wannan dan an ya faɗa da hausa ya faɗa amma matakin mutane har yanzu bai kai ba a nan ƙasar su fara fito da abin ƙarara inda ga wani ɗan shi'a yana fito da abin da larabci cikin abin da na so in nuna wa mutane ɗazu na ba wata matsala a duniya da musulmi da ahalus sunna da 'yan shi'a a duniya aka yi daidai koma an saba yanzu ga wata kalan alola kafin mu zo ka ga yadda suke yin sallah ka san da alolar da sallan ma ba irin taka bace ga wata sabuwar alula da ta fito a addinin shi a kalla a gani وبعدين أغطس إيدي من المرتب إلى الأصابع في سهل من الأعلى عن إلى الأسفل والتالي بعد الدنيا بنتعلق الى الأسفل نصف طريقا هذا يسمى له وقوعا ونبدأ فيه أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوضأ وضوءا التماسيا نود أن أتوضأ الوضوء التماسي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من من الأعلى إلى الأسفل بهذه الطريقة إلى سبيل الله أن أن تولي ثم أخذ كثير من لأن النفس إلى أطراف التصرف في هذه الأيام حبيبي هذه اليسرى أيضا من النفس نزولا إلى أطراف الأصابع ثم نمسح الرأس ثم قدمي wannan wannan wannan shine wannan shine wudu'ul iltimasi saboda haka kaga sai ka gwada kai ma biyu, wudu wudu'ul iltimasi wannan shine yanzu ga wannan abin da wannan dan an yake faɗa wannan dan an sunansa Yasir Habib ke samu muqabalar mu da wancan dan shi aboci lokacin da yace Yasir Habib ai ba dan shi'a bane nace ai a duniyar shi a an san shi amma kai ba san ba tunda shi duniyar shi'a ta yadda cewa dan shi'a ne yayi karatun shi'a kuma mustawar da ya kaka na karatu kai baka kaka ba bari ku ji abin da zai faɗa wai yana mamakin yadda mutum zai kalli na Aisha ce mata sayyida yace in kana dan shi'a daga lokacin da ka kira na Aisha ka ce mata sayyida to kiranta da kalmar suna sayyida ya fitar da kai daga shi'a bari ku ji abubuwan da yake faɗa da na san ana gashi nan ana rubuta translation din da turanci wai wannan kalmar da ake faɗa a ce mana na Aisha sayyida gashi an ga fasarar da turanci ko wai wallahi wannan abu ne da yake kona masa zuciya a kira na na aisha a ce masa sayyida wannan abu ne da yake kona masa zuciya bari mu ci gaba da jin shi an tasbir man yadda ayyuha nas ayyuha nas wa hal aisha sayyidatan bil islam tambaya yake wai ya ku jama'a yanzu ana yanzu aisha shugaba ce a musulunci tambaya yake المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيدة في الإسلام غاشنا wai matar da ta kashe annabin musulunci kuma za ta zamanto ita ce shugaba a musulunci kun san na ce wancan ɗazi yana magana a ɓoye ya ce kun san wanda suka dama guba suka ba annabi ya sha ya mutu to shine shi kuma yanzu zai fasa kwan da larabci kuma ku lura da kyau ku gani irin shigar wa'ancan jadayen su ma irin shigar su ko da irin rawanin da komai to billahi allazi la ilaha illa huwa nan gaba duk aqidar da kaga wancan na da ita ita suke so su kaba a ƙasar wannan shine abin da suke tafa da shi yanzu a qur'ani yanzu duk musulmin da ya yadda da wannan cewa nana Aisha da nana Hafsa sun ba annabi fozin ya mutu na rantsi da Allah ya kare ta qur'ani dan qur'ani Allah cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatu sai ce wallahu ya'simuka dan Allah da Aisha da Nana Hafsa suna daga cikin mutane ko ba sa ciki idan da gaske ne abin da suke faɗa sun ba annabi fauzin ya ci ya mutu ina alƙawarin kariyar da Allah ya ce zai ba annabi to bari ku ci gaba da jin shi قد تقول بأنه ما الدليل الدليل الدليل على ما قتلت النبي صلى الله عليه وسلم دليل إنما نفسر ناقشنا في بعض المحاضرات مشكلتكم أنتم أنكم لم تطلعوا على أي حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنه مات أو قتل؟ قال ما مضمونه بل قتل إنهما سمتاه عائشة وحفصة gashi nan kuma sammata da na Aisha gashi nan Aisha an Hafsa su suka sawa annabi guba fodin sai ya ci ya mutu yanda kai zaka so a ce uwarka ta kashe ubanka shine misalin da zaka gane duk ranar da duniya ta zo ta ba da shaida cewa mamarka ita ta kashe babanka me ake so a ce eh nana aisha da nassin qur'ani ba Allah ya ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi idan kai mu'mini ne zaka yadda da wannan akan matar manzon Allah bari mu ci gaba da jin shi ta كانوا da تقول الرواية da ga abin da yake faɗa cewa da nana aisha da hafsa su ne mafi sharrin halitta a bayan ƙasa da ba da iyayensu su biyu abin da kuka ji shehi ya faɗa ya ce labari ya zo masa sannan bari mu ci gaba da jin shi أيها الناس أتعجب من يدعي التشيع ويصف أو يصف عائشة بالسيدة كيف تكون سيدة وهي التي قتلت رسول الله وآذته وطعنت فيه وحرفت دينه وشوهت سمعته وكذبت عليه بآلاف الأحاديث يعني كم من الجرائم لنا أن نعدد لعائشة ومع هذا كله يأتي شيعي شيعي يقول أنا أنتسب لآل محمد عليه السلام ولست عائشة الصديقة هذه كلمة تجعل جهنم تشهق وتسخر wai a ce mana na aisha sai da wannan kalma ce da zai sa jahannama ma ta dinga yunkuru bari mu ci gaba da jin shi hatta tasaqbal hadha alladhi yasmu hadhihi al-mar'a al-mujrim bi da na Aisha ce almar'a almujrima na na Aisha fa matar manzan Allah amma duk da haka wani sai ya ce ai ba komai su suna zaune da mutanen nan lami lafiya yau inda aka zagi mamar shi ko matar shi garin nan su ya hargibe amma ya ce ai ba komai ana zaune lami lafiya

da haka ya ce in kana ɗan shi'a daga lokacin da ka ce mana na aisha sayyida to faɗar wannan kalmar kaɗai ya fitar da kai daga shi'a haka ya faɗa إن شاء الله الله عز وجل لا يخرجنا من هذه الدنيا قبل أن نرى سقوط احترام وكرامة عائشة عند هذه الأمة المخلوعة تتعرف على عائشة الحقيقية وإن شاء الله إن دي سنة داري بلاس بدوني نبحسي سنغ أن زبد دمتين سنة نائشة هكا يكي بنا هكا يكي بنا ما عائشة التي صورت بهذه الصورة الأسطورية المخالعة الله عليه وسلم يجيب عمرو بن العاص لما سأله wannan malamin sunna ne zai martani kun san simahum fi wujuhihim قال يا رسول الله من أحق الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة فقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة التقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها أي بنية ألست تحبين ما احبه قالت بلى قال أحبي هذه وأشار إلى حبه عائشة رضي الله عنها إنها عائشة إنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله فكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرحمة فيقول يا عائش ومن فرط حبه لها كان يضع يضعه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله الله عليه وسلم الموتى جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسأل وجهه المبارك هو في نصف صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال ولقد اجتهدت جرذمة الروابط بسب وتكفير المرأة التي سن الله تعالى بعفتها ونزل القرآن ببراءتها الطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات فهل يصدق بالله عليكم هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبلغ ويسبها ويلعنها هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها إن wannan ɗaya daga cikin aƙidun wato ‘yan shi'a kenan wanda ake ta wannan turka-turka da fama da su amma duk da haka wani zai iya tsabar kallon kai rena maka waye ce su shari ake musu su ba sa zagin sahabbai da makamantansu wannan ita ce gaba daga cikin ainihin wato gabobi na bayani akan waɗannan ainihin wato matsalolin don kai musulmin kirki ne wanda duk zai cewa matar annabi muhammad ya faɗa mata irin waɗannan maganganun malamin ka yazo yana maka tadlisi da rufa-rufa to kai makanka kiyamul layli mujin haushin mu da kake ka aji yawa za a je lahira za a je gaban Allah za a tsaya kowa aikin da yayi a koran da zai je karbi sakamakon abinda ya ainihin wato yi na ainihin wato aiki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin kamar yadda kuka ji mun yi waya da shi na tambaye shi na ce masa mai mawqifin al maliku dangane da wanda suke zagin sahabban Annabi Da Allah mai ce. tsakaninku da Allah bai sani ba ko ɓoye ilimi ya ɓoye ne da haka muna kira zuwa ga 'yan uwa yan ɗariƙo in dai da gaske suke mazhabar malikiya suke bi to su fito su faɗa wa duniya matsayin Imam maliku dangane da in shi'a don kar a dinga ɗauka wannan matsalar ta mu ce su asali ne ba sa son zama lafiya shi yasa kullum muke kwakule-kwakule mu fito kaza mu ce kaza kuma na tambaye shi na ce me shehu usman dan fodiyo ya faɗa dangane da wanda ya zagi sahabban annabi shi ma bai ba da amsa ba saboda haka wallahi addinin nan ba muna yi bane dan a musguna mu wani iya fahimtar mu wannan abin shine daidai kuma ya zama wajibi mu tashi mu kare shi wallahi daga ran da ya zama sahabban annabi an waye gari ba su da kima cikin addini ba kuma wani abu da zai yi kima amma za ka ji da bakin bakinka inda yake faɗa cewa to dan an zagi sahabi in mutum ya zagi sahabi ina ruwanka mana ka bari in an tafi lahira kai za ka mai hukunci ko kaza ko kaza ko kaza kuma in ka lura maganar da muka yi da shi yana taraddud ya ce suna yi ya ce ba sa yi wai ba za su yi jama'u ba ya ce suna yi ya ce ba sa yi don da ba ma mu ba tuntuna hatta a cikin yan ɗariƙin akwai wanda sun daɗe suna masa tuhuma ta cewa ɗan shi'a ne kuma alamomi da ke nuna haka akwai dan ya faɗa za ku ji inda yake faɗa cewa zazzakin nan mutumin kirki ne ya san shi ya zauna da shi ba shi da matsala to dama an ce anil fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi kowane mutum kakka tambaye shi ka tambaye abokinsa kowane mutum da abokinsa yake wa da abokinsa yake ainihin wato koyi gaba ta gaba wayannan littattafan littattafai ne na wasu daga cikin su wanda sun shahara a nan kasan ana dingina su zuwa ga ɗariƙun sufaye yanzu wannan alburda ce gashi ta ta busairi alburda ce mai imamul busairi ya faɗa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan gurin da al-imamul busairi zo yake cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saƙin bila ka annama satarar satarar lima katabat furu'iha min badi'il khat bil laƙami." مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرا وقيسا للعجير حمي أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي yace na rantsi da abin da kogo ya tattaro na alheri da karamci yace dukkan idanun kafirai ya rutsi ya rantsi sun kasa ganin annabi sai ce, fasidiqu fil gari yare lam yarima ya hum na ma fil gari min ari yace fasiri fil gari ga gaskiya a cikin kogo ne annabi wasiddiqu ga kuma mai gasgata gaskiyar a cikin kogon shi ma lam ba su gushe ba ya hum na ma fil gari min ari wa yake faɗan wannan musairi a cikin ya ce wa annabi shine gaskiyar mai gasgata gaskiya shine wa ne sai na abubakar shi yasa muke cewa ɗalibai na sunna wa'annan littattafan dole a tashi a koye su dan in baka tashi ka koye su ba ba za ka iya naƙadin abin da ke ciki ba na daidai ka tabbatar da abin da yake ainihin wato daidai nan da ya zo yana faɗar siffofin annabi gurin shaja'a da sahabbai a fasali na takwas fasul al-fasul samin fi nabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'at qulubul ida an ba'u bi satihi kanabatin adfal guflan min al Mazala ma zala yalqahu fi kulli mu'tarikin hatta hakaw bil qana la'man ala wadami waddu al-firara fa kanu yakbiduna bihi ashla ashalat ma al-ikban wal rakami تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ديف حل ساعتهم بكل كرم من اللحم إلى بكل كرم إلى لحم إلى القدم يجر بحثا خميسا فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتهم من كل منتدب لله متدب يطوب مستعسل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحم مقفولة مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بأل فلم تيتم ولم تلمي haka yazo yana faɗa a akan sabon yace hatta gadat millatul islam har sai da tafarkin musulunci ta waye gari wahiya bihim alhali ga su ainihin wato kafiran min ba'd ha, bayan bakuntatta da ta zamanto mausulatul rahimi abin sadar da zumunci yace makfulatan musulunci ta waye gari tana abin tsarewa bi khairi abin da mafi alherin uba waye mafi alherin uba ga addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa khairi ba'alin da mafi alherin miji waye mafi alherin miji wanda busiri yake nufi shine Abubakar yace falam taitam walam talim yazo yana siffanta sahabban annabi yace humul jibalu fasal anhum masadimahum ma dara aminhum fi kulli mustadimi wasal hunainin wasal badaran wasar uhudan فصول حتف لهم أدنى من الوخم المصدر البيد حمرا بعد ما وردت من الإدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منأدم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم تهدي إليك رياح النصر نشرتهم فتهسب الزهر بالأكمام كلكم ينا يبن صحبا النبي يتي هم الجبال su sahabban annabi kaman duwatsu ne wajen karawa da makiya fasal anhum masadimahum ka tambayi waɗanda suka kara da su ma zara aminhum fi kulli mustalimi me suka gani dangane da karawa da sahabban annabi yace wasal hunainin ka tambayi kafare me ya faru a hunaini wasal badaran ka tambayi kafare me ya faru a badar wasal uhud ka tambayi uhudu me ya faru a gurin yace fusuli hatfil lahum adna min alwakami wannan lokacin mutuwa ne ga kafare wanda ya fi musibantarwa a gare su sama da annoma sannan ya zo ƙarshe ya ce sun marida an abi bakarin wa an umarin wa an aliyin wa an usmanu dilkarami sannan ya ƙara zuwa ƙarshe shi dai ainihin wato busairin ya ce sun masalatu alal muktari ma tsala a shamsun nahari wa ma ƙarshe a sha'al ƙamaru sun marida an abi bakarin khalifatihi man kama min ba'adihi liddini yantasiru وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه أمر وجد لأثمان ذو النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما ahlul aba'i kama qad ja'ana al-khabaru sa'adun sa'id ibn auf wa abu ubaidatun wa zubairun sadatun guraru wa hamzatun wa kadhal abbas sayyiduna wa najluhu al-habru man zalat bihi al-ghiyaru wal ali was sahab wal atba'u qa'ib qatibatan ma janna laylud diyaji aw wannan fa a cikin littattafan su kenan fa da suka ce sun itiqadi da su suke karantar da mutane dan Allah yanzu waye ya dabbaka abin da ke cikin littattafan mu ko su mu ne muka dabbaka abin da ke ciki to dan haka in ka bi haka za ka yi ta gani a cikin ishiriniya alfazazi da ya zo shi ma yayi nashi ya ce wa fuddila bisabkil fariƙil mubaddau ya ce ulil birri yana yaban sahabban annabi ulil birri wattaqawa wa ahlil fada'ili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili samad bi qabulil haqqi min khairi qa'ilin aqarra li ayatin lahu wad dalaili biha subu talqun wat tariqu muwatta'u shi ma yana yi yanzu wannan musbahu saliku ne mai musbahu saliku yana da tariqat junaidiya? da yake ainihin wato bi da yazo yace wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi allah ni'mas sayyidu وبعده الخليل فالمخلم فنوه فالروح أولي azmi humu فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك alkhasu fasiddiqu thumma du nasab sannan ya faɗa abubakar siddiqu sannan yake thumma du nasab umaru fa usmanu yalifum haidara wa rattib as-sittata al-baqi al-ashara sannan yace fa faɗi guda goma sannan yace fa ahlu badrin fa udum fal bai'ati fa sa'iru al-ashabi thumma umma sannan haka yazo ya ainihin wato faɗa haka anan ya faɗa alfazazi a cikin ashariya a ƙarshe karshe ya yi yabo a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka wannan littafin badamasi ne badamasi sunan littafi ne eh, wanda bai sani bai sani badamasi ya ce talabbasa ya da'una faƙaɗi tsaba malbata wa in kana miskinin da'ifin lahutara wa aurasana ilmin faƙaɗi sha da maurisa bihi katamallahu na mab'asa fa ummatuhul garra fa ummatuhul garra hiya al-ummatul wusta sai yace humul faizuna al-aminuna wa kulluhum ulul sabri wal ihsani wal khair na'atuhum yafuqu 'ala al-madina min qablu fi'luhum فآل رسول الله والصحب جمعهم أجله قدرا وأعظمهم راحة haka ya faɗa shi malam mai badamasi yanzu wannan nuniya ce ta al-Imam al-Qahtani Imam al qahtani imam al ba maliki ne ya fi shekara dubu yanzu bai ainihin wato duniya shin matsala akan abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ne kawai da ba ma so a zauna lafiya muke zuwa mu ta kura koko kafin mu yi akwai wanda sun riga mu har bukarin da yake karantawa zan faɗa mai maganar da al bukari ya faɗa a cikin littafin shakalfa a af'alul ibad in bai sani bai je bincika ko dai ya yadda abinda Imam Bukhari ya yayi daidai shi yasa ya dauko littafin sai yana karantawa in ko bai yadda ba to ya ajiye Bukhari Imam al-Qahtani nan ba cewa innar rawafi da sharru man waqi al-hasaba min kulli insin natiqin aw janin madahun nabiyyi wa khawwanu ashabahu wa ramawhum bil-zulmi wal-udwani Imam al-Qahtani yace innar rawafida yace in shi a sune sharru man al-hasa sune mafi sharrin duk wanda yake tara yake taka doran ƙasa min kulli insin naɗiƙin aujani yace duk wani aljani mai magana ko mutum yace madahun nabiya sun yi da'awar yaban annabi amma wa khawwanu ashabu suka ce sahabban annabi maha'inta ne wa ramawhum bizulmi wal udwani suka jefe su da zalunci da wuta gona da iri habbu qarabatahu sun yi da'awar san annabi amma wa sabbu sahabahu suka zagi kuma sahabban annabi sai yace jadala ne inda Allah muntaqida wayannan abubuwa ne da za su jayayya su warware juna a gaban Allah yace fa ka annama alun nabi wa sahabu ruhun yadummu jami'a hada sadani fi'atani aqduhuma shari'atu ahmada bi abi wa ummi zalika atani yace kai ka ce iyalan gidan annabi da sahabban annabi ruhi ɗaya ne ya tattaro su yace wa'ancan bangaren guda biyu na sahabbai da mutanen gidan annabi su suka ainihin wato tabbatar da shari'ar annabi yace bi a biyo ummi zalikal fi'atani yace babana da mamata su zama fanza ga waɗannan bangarorin guda biyu fi'atani salikatani fi subulil huda wa huma bi dinillahi qa'imatani yazo yace kul inna khayral anbiya'i muhammad anbiya'i muhammadun wa ajallu man yamshi 'ala al wa ajalla sahabir rusuli sahabu muhammadin wa kadhaka afdalu sahabihi al-umrani ya ce sahabban da suka fi kowa girma a gurin Allah su ne sahabban annabi ya ce wa kaza ka abdul sahabihi al'umarani wanda suka fi kowa girma a cikin sahabban su ne abubakar da umar ya ce rujulani kad kulika lin nasri muhammadin bidami wa nafsi zalikar rajulani mazaje ne da aka halicce su don su taimaki annabi muhammad ya ce da na da raina ya zama fansa ga wa'incan mutanen فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران sune waɗanda suka fito suka taimaki annabi ƙarara sannan kuma su surkai ne dangane da annabi bintahuma asna nisa'i nabiyina wa huma lahu bil wahyi sahibatani abawahuma asna sahabati ahmadan ya habbadal abwan wal bintani yana da 'yan mata guda biyu akwai na na Aisha akwai wa hafsa kun kuma shehi ya faɗa ya ce suna tsine mana na aisha suna tsine mawa ina so mutane su dinga ƙaddara abin a ransu yadda ba za ka iya ɗaukan tolerating ɗin a tsine ma uwarka ba to bai kamata ba a ce wacce ta ninnin ka mamarka so miliyan ita ka ɗauki tsinuwa a kanta a idan ana alfahari da miji idan matar manzan Allah ta miƙe akwai matar da za ta ƙara miƙe a duniya ne? eh? ai ba wannan matar in dai ana alfahari da miji da haka ya ce ya abuwa ne madalla da wa'annan iyayen guda biyu Walbinta ne da wa'annan matan da wa'annan guda biyu wa huma wazirahu alladhani huma huma li fada'il al'amali mustabiqani wa huma li ahmad nadirahu wa sam'uhu wa bi qurbihi fil qurb yace su a matsayin wajen annabi kaman jinsa da ganinsa ne kuma ga shi nan a kabari suna kwance tare da annabi sha'a man sha'a wa abaman aba kana alal islam ashfaqa alal islam ashfaqa ahlihi wa huma lidini muhammadin jabalani asfahuma aqwahuma akshahuma atqahuma fi sirri wal i'lani asnahuma azkahuma alahuma awfahuma fil wazn rujhani صديق Ahmad صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي سناني wannan shine ainihin wato sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara masa ita dan haka karka ɗauka cewa yanzu nan wannan littafin algunya ne li talibi tariqil haq na abdul qadir jilani eh barin daga nan ka hasko bangon idan eh, wani ya gani algunya ne li talibi tariqil haq na abdul qadir jilani to su ɗaliban su je su dudduba su gani shafuffukan da abdul qadir jilani yayi magana dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo nan yake cewa annabi ya ce idan zukira ashabi fa amsiku ya kawo ya kawo ya kawo yayi magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abin da ya faru ma na yaki yaki duk sai da Abdul Qadir Jilani ya faɗa yayi magana akan ainihin wato kansu amma da ya tashi a nan gurin a Shehu Abdul Qadir Jilani a wannan a shafi na 128 yace faslun wa ya taƙidu ahlus sunnati anna ummata nabiyina muhammadin khairul umami ajma'ina yace ahlus sunna sun sa a zuciyarsu wannan shine abin da suke bauta ma Allah yace al'ummar annabi ita ce al'ummar da tafi Ya yace wa afdaluhum ahlul quruni alladhina shahiduhu ce mafifita kuwa ma'abuta karnin da suka halarci zamanin annabi wa amanu bihi suka yi imani da shi wa saddaquhu suka gaggata shi wa baya'uhu suka yi masa mubaya wa taba'uhu suka bi shi wa qatalu bayna yadayhi suka ainihin wato yaki gaban annabi wa maddauhu bi anfusihim wa amwalihim wa azzaruhu wa nasaruhu suka karfafa annabi da dukiyarsu, da rayukansu da komai nasu sai ya ce wa afdalu ahal qurun ahal hudaybiyya الذين بايعوا بيعة الرضوان وهم أل وأربعمائة وأربع وأربعمائة رجل سيأتي وأفضلهم أهل البدر وهم ثلاثمائة وكذا وكذا هل يذو يأتي وأفضل الأربعة أبو بكر ثم أمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم هكا يفعل عبد القادر جيلاني لك ينقوى أن تريقوا منا كلا سسي هنكلي kar su amince wa malamansu ta hanyar dan kawai suna jin haushin ɗin izala ya zamanto kuma ko da gaskiya ce sai sun yi ƙoƙari sun take ta wannan yana daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya raba mu da son zuciya kuma ya nisanta mu daga ainihin wato gare shi sannan abu na ainihin wato gaba wanda ya kamata in fara kunna maganarsa ku fara ainihin wato ji wasu maganganun nashi zan tsallake su amma zan fara kunna maganganunsa ku ji me ya faɗa shi wannan miskinin ai da ne yake maraya sanda ya taso a suna amma yanzu ne yake maraya na gaske dan uban shi ya mutu ba haka bane ai tun da uban shi ya koya mutu to lokacin ne ya zama marayan gaske amma da maraya ne a suna to bari ku ji abin da yake yi mun ji dai abubuwa ma'aiki bai karya tun kafin ya bayyanar da annarsa, mu yi kokari mu zama waɗanda ba ma karya iya kokari kai tarbiyyantar da kanka to yau kuma zuwa kila sanda zaka jiya na ji wani abin saboda yayyar bayan Allah yayyar wasu musulmi ba magana ko goyon baya ko rashin goyon bayan cewa an haramta kungiyar wasu shi ne ba a cewa mun yake faɗa sun goyi baya dalili da kungiya ya faɗi cewa wasu bayan Allah wasu musulmi amma abin da yake ba mu mamaki mutumin da kai ya yadda da musuluncin sahabin annabi mu kuma ka ce kana so sai mun yadda da musulunci aka kamata a dai tunani kai hannun uban wa ka karba addini su hannun annabi suka karba an ce ba a yadda da nasu ba kai hannun wa ka karba da zamu yadda da naka wannan ita ce magana ta farko to za mu je da ku ji gaba da jinsa a hankali a hankali Ya ce malaman sunna sun siyar da ainihin wato duniyarsu saboda lahirarsu, wai wannan ne zai ce wani ya siyar da duniyarsa saboda lahirarsa to bari ku ji sun karɓi suna zuwa su kudaden gwamnati yau kuma su ne suke abin nan duniya so da mu ɗan ɗarika alhamdulillah duk wanda yake la ilaha illallah kusan mawuri saboda abin da annabi ya faɗa sallu ala duniya ita kuma ɗan sun da an kuma da ita wata mata zoto su ne kuma suna da masu riga sun sai da lahirar su kawai duniya kawai suke abin nan duniya to da ta mu yan ɗarika alhamdulillah duk wanda yake la ilaha illallah san ku ne abin abinda annabi ya faɗa sallu ala man kala la ilaha illallah sallu kafa man kala la ilaha illallah au man kala rasulullah to saboda haka haka ya faɗa yanzu abdul inyas kwanaki da ya ce sai ya taka wuyan annabi tunda yana la shi ke nan ya ci bulis ba shi ne ba duk taɓar gazar da za zaka inda ka ce la’ila illallahu illallah ba ka sha ba ba haka ya ce ba da annabu zai kaso daga madina ya zo nan sai ka wuyan tun tunda yana la shi ke nan ya sha su masu wannan ra'ayin lokacin da ya faɗi wannan maganan da la’ila illallahu illallah shi kuma suka ce kafiri ne ya kafirta ya fita musulunci akwai wani abu da zan binciko shi za ku ji wata matsala ce ta faru watakila ko sai a darasi na gaba tsakanin wani ɗan tijjaniya da wani ɗan ƙadiriya abinda muke faɗa a da suka masa suka ce ƙarya ne sai gashi kuma daga baya an zo an tabbatar da ainihin wato abin duka bangarorin guda biyu kasan ita dama gaskiya ce ba ta canzawa amma ƙarya gwargwadon yadda zamani ya ci gaba da abin nan gwargwadon yadda za ta dinga ci gaba da ainihin wato canzawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin sannan sai gaba ta gaba ana kawo shugabanni miyagu daga saudiya bari ku ji abin da yake ainihin wato faɗa yana nan amma saboda miyagun malamai tun da aka rika shigo da miyagun laraba wannan kwanan nan abubuwa ya lalace ko da masu abin da suke giyawa masu mulkin ba sun kaɗai su da su wannan miyagun suke sun kawo ajiyawa sun kawo masu mulkin nan suna nuna ajiyawa wayannan su ne masu addini daga maka da sauri suke nan ne asalin addini to za ka shi kuma wani dama ya sa addini ba to za ka shi ya ɗau an fahimta yi saboda haka dole ne ahli sunna su ci gaba da girmama ƙasan makka da madina a gurin allah ba inda ya kai makka da madina ba ka isa ka haɗa ta da iran ba ba ka isa ka haɗa ta da senegal ba don ƙura'anin musulmi surorinsa tun ne madaniyyatu ka jira sai ran da aka samu qur'ani, iraniya tun ko musulmi shi akwai maganar da wani ya taba fada wanda daga cikin sufaye ne ya ce sai yanzu ya fahimci hikiman Allah da yasa ya ɗauki kasar saudiya ya danka ta hannun mutanen saudiya ya wallahi da a ce saudiya ba sa take ba ya ce a hannunmu take ya to da in mutane suka rintima ba arziki ya ce gashi nan kana kallo yanzu wani yana cewa shi shi shafa Allah inda yanzu kabarin annaba a Najeriya yake mai zai faru amma kana zuwa can ko ganin suka yi zaka wani abu za ce haram ya hajji haram to duk wani matsiyaci makiyin Allah a zuciyarsa ai alfazari ba gashi nan ya faɗa a cikin ishiriniya ba ya ce sabauta ila duniya wasu zuwa wa garraka min hasil mubatin hasir sai ya ce fazarha wa sharrik layi yakirru rubi garbu sai ya ce bi yasri ba nuru a can yasri ba a can madina akwai haske lin wata layar. akwai hasken annabta wanda har abada ba zai buce ba wannan hasken yace tasharaka hal idra tasharaka hal tarfu dan haka ya ce bi yasri ba nurul lin wata layar. a madina akwai hasken annabta wanda ba zai ainihin wato buce ba kuma don girman Allah a ƙasan nan mutanen iran suna shigowa ko ba sa shigowa don Allah ka taɓa jin wani ahalin suna da ya magana ya ce wani ya shigo daga iran ba ma wannan ba ma wai a shigo ba a taɓa kama kwantaina ta makamai ba daga iran an shigo da ita ƙasan nan ka taɓa jin mun yi magana da Allah ana shigowa daga senegal ko ba a shigowa ka taɓa jin wani a cikin yi magana amma tun da mutanen saudiya suna shigowa shikenan suka tsone musu ido shikenan kuma don da kaga ya kafa gaba da ƙasar saudiya to ka tabbatar makiyin Allah ne wallahi ka tabbatar makiyin Allah ne wannan ita ce maganan gaskiya Za mu je nukta ta gaba wadda za mu ci gaba da ainihin wato ba shi ainihin wato amsa ya ce wai abin yana ba shi haushi yana ba shi mamaki an ce 'yan shi'a suna zagin sahabbai sannan sai matsalar kisan al'imamu husaini allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda bari mu je kanta a minti na sha biyar ku ji me ya ainihin wato faɗa lokaci ba zai ba wanda ya fi imam husaini ne ne wanda ya shi waye kaga na gaban shi saboda ba sa karatu ba su sani ba ya ce imam husaini sahabi ne ko ba sahabi ne sun ce sahabi ne ya ce to wanda ya kashe shi ba suka ce shi ma sahabi ne in za ku koya mabiyan ku karatu ku koya musu karatu ya ce wai sun ce sahabbai sahabi ne an fahimta yi sannan ya yi wasu maganganu cewa ana bari da yin bashi ku ji abin da ya ba Yazidu ba sahabi ba ne, an haifi Yazidu hijira tana da shekara ashirin da biyar. Eh, amma wannan mutanen da suke ta hana zagin sabai su ne mafiya goyon bayan yanzu. to ba ruwan tun da dama ba ruwan su da annabi to ba ma imam musulmi ko ba shi kan annabi ba ne sahabi shi ba zagin shi ake ba kashe shi ake amma fa kar manta an kashe usman fa haka ne kuma za mu faɗa a nan gurin wanda yake da hannu za mu kawo magana shekul islamu bin taimiyya gurin abin da ya shafi matsalar husaini kuma wani abu da ya kasa fahimta na wawanci da jahilci dan Allah a cikin ku nan a matsayin ku na ɗalibin ilimi waye taɓa karanta wani hadisi da aka roto aka ce daga yazidu yazidu bai ma daga cikin tabi'un bi Sani. kisa ba yadda za a cikin littattafan ka ga hadisi a ce maka wai zini ne ya ruwaito ko kana gani babu gayar abinda shekul islamu bin taimiyya ya faɗa sarki ne daga cikin sarakuna na musulunci yana da hasanatu yana da sayyatu yana da abubuwa mara kyau da yana da abubuwa masu kyau in an je gaban Allah Allah zai hukunta shi akan abin da wannan ita ce matsala daga cikin matsaloli na gaba wanda suke da girman gasken gaske da ya kamata a ce mun tattauna su kuma gashi na ga wasu wasu da muka fara karatun nan hammanci kusan awa ɗaya hadda ainihin wato rabi a shekara uku da ta wuce na yi lakta ina ganin ta kai kusan awa goma ƙware kuwa malamin sarkwanan kwanan nan ya sake su a whatsapp shekara uku da ta wuce shi yasa nake cewa matsalar mutane shine sanda kuke karatu mutane ba sa zuwa sai wani ya je an rikita shi sai da karfe uku na dare ya bugu ma waya ana ga ta malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya za a yi wani ma sai kaga ya ji ya karo wai yanzu yanzu yake so ka sa mai littattafai ka ja layi kowane shafi ka mai bayanin da zai tafi muqabala ko mu da ya ga mana taran wannan aladin ya dauka haka muke oho inda irin wannan muke kai wannan aladin zamu iya tare ta ne a ba za ta tare ba al-imam Hussein Allah ya kara masa yadda wannan yana daga cikin abinda nayi masa ilzami da shi wani dan bid'a shi ma can nace duk musulmin duniya mun yadda da cewa kisan da aka yi ma al-imam zalunci tare da ya ɗauki mutane da jama'a ya fita ya tafi karbala amma na ce don girman Allah mutane su yi adalci al'imamu sai na a lokacin ba khalifa ba ne na musulmi idan na ce khalifa na musulmi shine a matsayinsa na gwamnati a tsorati ne soja da 'yan sanda da polis kuwa yana ƙarƙashin shi amma sai da na usman a tsorati ne lokacin shine khalifan musulmin duk duniya yana zaune a gida kaga shi wannan ya fita ba shi kuma wannan a gida aka zo aka same shi aka yi atakin ɗin shi da azumi a bakin shi masallacin da shi ya siye masallacin aka isfandin ɗin masallacin aka ƙara masallacin mutanen suka hana shi yin sallah a masallacin rijiyar da aka je madina ba ruwa ya cire kuɗi ya siye kuɗin rijiyar da kuɗin shi aka hana shi sharuwa da azumi a bakin shi a gaban matar shi aka kwantar da shi aka yanka shi dan girman Allah ya kamata a tausaya ma Usman ko bai kamata ba amma mutanen nan fa dake zagin shi Usman din nan wanda aka yi ma irin wannan kisan shi kuma cewa yake yi bayan Allah ne bayan Allah ne shi yasa ce muku an yi walƙiya. kowa ya ga kowa munafikai munafincin su zai ci gaba da bayyana dan duk wanda aka zagawa annabi sahabbai yace ba matsala ba matsala to Allah ka tabbatar ku akwai matsala a zuciyar shi wannan ita ce gaskiyar magana Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu mun shayin magana a gabobi da ainihin wato dama akwai wata gaba daga cikin ainihin wato gaba da yi magana ya ce wato kirista ya yi gwamna shekara ɗaya da wata bakwai a nan jihar a shekara ɗaya da wata bakwai nan da yi saboda in shi'a ba su da matsala ba a taɓa samun wani abu ba bari ku ji maganar da bakinsa da ya faɗa ku ji mai ya faɗa yau mutane ku kare dukiyar mutane a ce kirista ma ya zauna ya koma "Wanya sabin man yana gwamna gaba ɗaya sai ya sadin man ɗin shi bai samu matsala da yan ba an gane bai samu matsala da su ba ko to dama duniya biyu ne ko dai makiyin Allah ko masoyin Allah duk wanda kuma yake makiyin Allah ne to ka kishi ibada ce kuma haka duk wanda yake masoyi ne na Allah ka so shi shi ma mai ibada ce to bari mu ji danganta ne da wanda zai ba ka shawara ba wani matsala kuma kuka wuce wayannan mutane ba su da matsala ba su da matsala mutane ne suke mutu da aka annabi ya hana mummunan zato ba su da matsala haka ba wani matsala da aka samu har wani ya sabi a ce musulmi kari kunji mutane ne ba su da wa ba su da matsala ƙur'ani ya yi gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce bashirin munafiƙina bi an na lahum aiwa munafikai bishara suna da azaba mai raɗaɗi suwaye ya ce allazi ne ya tafi zunar kafiri na auliya'a wanda suke rikan kafare a matsayin masoya su kyala masu imani ɗan uwansu Allah ya ce a inda indahumul izzata fa innal izzata lillahi yanda kuna neman wani mukami ne a gurin su to in kana neman girma girma ga baki ɗaya na Allah ne wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى hadifin? في حديث إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا da haka duk lokacin yanzu kaga yana tabbatarwa da cewa da shi'a da kirista idan shi yake shugabanci ba matsala ko shi da bakin shi yake faɗa kuma a matsayin shi na wanda ya san zazzaki zazzaki ya san shi saboda haka in dai kirista na ke shugabanci kenan da ɗan shi'a da kirista in shi kirista ne ke shugabanci ɗan jimma ne da wa da ɗan jimma wannan ba ni na faɗa ba hallin maraya ne ya faɗa ina hikaito maganar da ya faɗa ne sannan Allah ya kira mu ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu in dai kana da imani sai ya ce la tattakidul kafirina awliya min dunil mu'minina yace kakku kuskura ku riƙi kafare a matsayin masoya ku kyala masu imanin ɗan uwanku yace turiduna an taj'alu alulillahi alaikum sultanan mubina sannan ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara sai yace ba'dhum awliya'u wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum duk wanda ya kama wani makin Allah ya rike Allah ce shi ma yana cikin su inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalim sai yace fataral ladina fi qulubihim marad zaka ga wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya na munafunci? sai yace yusari'una fihim suna gaugawa zuwa ga kafirin ya na nakasha an na da'ira sai to ayin ba zo an goya musu baya ba musifa za ta faru waye waye waye haka ake faɗa da haka da bakinsa da shedarsa shekul islamu bin taimiyya ya yi wata magana a cikin minhaj sunna shekaru da dama shekul islamu bin taimiyya yake cewa ƙarƙashin faɗin allah maɗaukakin sarki wa najmi idan hawa ma dalla sa'ibukum wa ma gaba yace fa nazzaha Allahu rasulahu anid dalali wal gawi Allah ya tsarkake annabinsa dangane da cewa shi ba batacce bane kuma ba halakakke bane yace wad dalalu adamul ilm abinda ke kawo bata shine rashin ilimi wal gayi kuma abinda ke kawo ainihin wato halaka ittiba'ul hawa shine bin san zuciya kamar yadda Allah ya ce wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula <laughs> yace fal mazlumu dukkan wanda yake azzalimi ne shekul islam bin tamiya yace gawi wal jahul wanda kuma yake jahili ne yace dalum batacce ne illa man taba Allahu alaihi sai wanda Allah ya karbi tubarsa yace wa hada ahlul wa hada halu ahlul bid'i al mukhalifa lil kitabi was sunnah yace wannan shine halin yan bid'a wanda suke sabawa alqur'ani da karantawa annabi fa innahum in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus ba sa bin komai sai zato sai abin da zuciyarsu take so fa fihim jahalin wa zulmun dan haka sai ka samu akwai jahilci akwai kuma zalunci sai yace la siyama musamman ma arrafida in shi'a yace fa innahum a'azamu zawil ahwa jahalan wa zulman yace ne wanda suka fi kowa girma a duniya wajen zalunci da jahilci yace yu'aduna khiyara awliya Allah ta'ala su yi gaba da zababbin Allah من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه yace zaɓaɓɓen na farko muhajir da ansar da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa amma shekul islam ibn taymiya yace waywalun al-kuffar wal munafiqina amma kuma sai ka ga suna jibinta kafare da wa da munafikai yanzu ta bayyana a kasan nan tsakaninku da Allah duk abin da yake ya shafi kafirci da kafirai yan shi ana goya mai baya ko ba sa yi suna yi yadda shekul islamu bin taimiyya ya faɗa ya ce minal yahud wan nasara wal mushrikina wa asnafil mulhidina zaka samu suna goya ma yahudawa da kiristoci baya da kafirai da dukkan kowane bangare na mulhidai yace kan nusairiya wal ismailiya wa ghairihim min ad-dallina da za ka same su au kasiran minin ko mafi yawancin su idan ka sama khasmani fi rabbihim min almu'minina wal kufar wa ikhtalafa an-nas fi ma ja'at bihi al-anbiya afahum faminhum man amana wa minhum man kafara sawa'un kana al-ikhtilafu bi qawlin aw amalin sai ka misali yace kal hurub allati bayna al-muslimina wa ahli al-kitab wal mushrikina kaman yaqi yaqin da ya faru tsakanin musulmi da ahli al da mushirikai. yace tajiduhum zaka samu in shi'a yu'awinuna al-mushrikina wa ahli al-kitabi ala al-muslimina za su taimakawa kristoci da mushrikai akan musulmi yace ala ala al-muslimina ahli al-qur'ani kama qad jarrabar jarrabahu an nasu minhum ghayra marra inda wani abu zai taso a kasan nan sai ka sha mamaki wallahi kana ji kana kallo sai ka ga wayannan mutanen sun goyi bayan kafirci da kafirai wannan ba matsalar su bane yace kamar yadda da yawa mutane suka gwada su suka gani ba su ɗe ba fi misli i'anatihim lil mushrikina wajen taimakawa mushrikai akan musulmi min turk abin da ya faru na ainihin wato turkawa an san abin da ya faru wa gairihim da wasun su ala ahlil islam akan mutanen musulunci wannan ya faru bi khurasan a khurasan wal iraq ya faru a iraki a zamanin ibnu taymiya yanzu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa wal da kuma jazira wa sham da sham ugai da da wani wannan wa ihanat wa nasara alal musulmi bi sham da taimaka mu kristoci da suka yi akan musulmi a sham wa gairi dalika da wani wannan a gurare da suka auku daban-daban yace min a'zamil hawadis allati kanat fil islam fil mi'at ar-rabi'a was sabi'a fa innahu lamma qadima kuffar turk ila bilad islam yace yana daga cikin abu mafi girma da ya faru a shekara ta ɗari huɗu. zuwa shekara ta ainihin wato 700 yayin da kafiran turkawa suka zo zuwa garuruwan musulunci wa qutila minal muslimina ma la yusi adadahu illa rabbul anam aka kashe adadin musulmin da ba wanda ya kididdige adadin sai Allah sai ya ce kanu min a'adamin nasi adawatan lil muslimina wa muawanatan lil kafirina ɗan shi'a su ne wanda suka fi kowa wajen taimaka ma kafirai akan musulmi yace hak wannan ita ce al'adar waɗannan mutanen ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu to ga lokaci yana hararar mu dama ranar talata muna karatu a nan gurin da mu dora ran talata za mu ci gaba da izinin Allah iya inda muka tsaya har sai mun karasa kuma gobe idan ya sace yi to ya jira za mu ji kuma abin da za mu yi masa magana ta ƙarshe da zan karanta ita ce maganan al'imamul bukhari da ya sa littafin shi yake karantar da mutane imamul bukhari ya faɗa a littafin shi halƙa a fa'alul ibar ya faɗa ya ce aka tambaye shi aka ce masa za ka iya yin sallah a bayan ɗan shi'a kuwa sai imamul bukhari ya ce ma usalli khalfal jahami war rafi imamul bukhari ya ce ya zan yi sallah bayan jahami ko wanda yake da aƙida ta rafidanci zagin abubakar da umar yace am sallaitu khalfal yahuda wan nasara yace da in yi sallah bayan wanda ke zagin sahabban annabi da in yi sallah bayan bai yahude ko kirista yace duka dade ne in ji imam bukhari ba in ji ne ba bukharin da kasa kake karantar da mutane shi ma kan shi mai littafin in shi an basu yadda cewa musulmi ne. da ka zo kana karantar da mutane kana so ka yaudari mutane da haka su mabiyan to su ba a hankali su sa ilimi da hangen nesa da tunani da hankali da Allah ya ba su amma irin nan malaman ‘yan san zuciya in suka biya musu wallahi sai sun kai mutum wuta sun baro kuma muna roƙon Allah Allah ya samu mutu wajen kariya ga sahabbai wannan shine duk wanda ya gama matsa mai yazo ya kai lahira, wannan matsalar sa ce ma haɗa a can da izinin Allah sannan magana ta ƙarshe duk abin da ya faru a gari da aka kwaso shi aka jibga ake so a jibga ma izala bai da alaka dawa da kungiyar izala kawai jama'ar gari ne suka fusata ana takura musu dama ko kuwa jama'ar gari ne suka fusata an takura musu sun rasa yadda za su da haka suka samu dama sai suka rama akan abin da aka yi musu wannan shine abin da ya faru a duk inda abin ya faru ba jama'ar gari ne ake takura musu sun rasa yadda za su don mafi yawanci ran da abin ya faru idan ka kalli mutum tara cikin wanda ake abin da su za ka ga goma daga cikin tara za ka ga ba mutane ba ne wanda suke zuwa su zo su karatu ko mutane ne su ma a rahoton na farko cewa suka zaune gari banza ne amma don kin Allah sai ga shi daga baya sai aka zo aka raba aka ce dan izala ne saboda shi dan izala ya fi kowa daɗin suna da sharri da ƙage jiyan nan ake ban labari wata rigima ta faru an goma ni ban sani ma na tafi kabala sai da na dawo yanzu kun ji bayanan da aka yi akan shugaba Abdullahi balalo aka ce masa makaryaci ne mugu ne azzalimi wani ya zo yana karatu a jiya a can unguwar daga ya buga misali fa kai wani ya zo ya ce wallahi sai ya buge shi su ya sun rantse da Allah ba wanda ya sai taba musu malamin su kenan mu malaman mutum da banza ne sai a yi mai a taba su su kuma malamin su suke da kima dan haka ba malamin da yasa ayi yi mi a taba dan haka mu ba ma cewa mutane su dauki doka a hannun su kuma inda za mu dauki doka a hannun mu yanzu dan Allah irin wannan zagin da ake wa Abubakar da Umar bai isa mu dauki doka ba amma ba mu yi ba ba ma yi dan ba wannan ba aqidar mu bace amma kuma dole ne za mu ci gaba da bayani cewa aqidar shi a bata da kyau ba musulunci bane wannan yadda aka ci a Najeriya addinin su ne suna da dama su zage sahabbai ko haka aka ce Najeriya sakula ce ba ruwanta da kowane addini to mu kuma addinin mu ne mai bayani akan wanda ya zage sahabbai shikenan kawai kullun ya amalu alami kowa ya ci gaba da yin aiki akan hanyarsa kuma muna roƙon Allah duk wani mutum da yake da gudunmawa da goyon baya na ɓoye ko na bayyane wajen dafawa wanda za su zagi sahabban annabi da magana ko aiki ko da tunani duk wata dama da yake da ita a rayuwa Allah ya karbe ta Allah karka bashi ya zauna lafiya Allah yadda sahabbai suka kara mutuncin addinin ka lokacin da suke da dama Allah ka kara mutuncin su sanda ba su da dama na haka mun kai kara mun kai kuka zuwa gurin su kuma da izinin Allah mutum ya jira ya ga me zai faru kuma a koma a nemi lakcar mu ta jiya da muka yi a kamala a ji suwaye waliyan gaske waliyan gaske ba naɗin fuska ba za ka ji Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu na haka gobe mande jibi talata an Allah da dama mana karatu za mu dawo da izinin Allah mu ƙarasa daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai namban whatsapp da ake yi ga wanda za su ɗauka 0806443 sai wato 0800 uku tara uku a uku tara sai bakwai uku ƙarshe kenan. Allah ce maki murafa amun lafiya Allah